sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International Arab bari. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan yadda mutane kan ɓoye cutuka har su kai ga tsananta a jikin su musamman abin da ya shafi cutar kwakwalwa wadda da dama jama'a kan ƙi kai kansu ko kuma 'yan uwansu ga asibitoci don samun kulawar likita kawai saboda tsoron kar a kira su masu tabin hankali duk wada haɗarin cutar ga lafiya. A Najeriya wasu alƙalman hukumar lafiya ta duniya ya nuna cewa kashi 25 zuwa 30 na 'yan kasar na fama da matsaloli masu alaka da kwakwalwa sai dai kashi goma ne kadai cikin wannan adadi ke kai kansu asibitoci don samun kulawa kwararru a fannin da ya shafi kwakwalwa sun buƙaci gwamnatin kasar ta ƙara hatta a kasafin kuɗin da take warewa bangaren lafiya ganin an baiwa sashen na kwakwalwa kulawa lura da ƙaruwar masu fama da wannan matsala sai dai duk da wannan kiraye-kiraye mutane kan ya bayyana cutar don kauce wa gwama Hakan ya sanya mutuntuɓar Dr. Abubakar Musa Sari babban likitan kula da lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi don jin kowane irin matsaloli ɓoye ita wannan cuta kan iya haifarwa. A hakika ɓoye jinya gaba ɗaya ma ba wai iya ɓangaren kwakwalwa ba yana da matsaloli sosai. Sabida asibiti sai ka zo tukunna ka faɗa a tambaye ka me yake damun ka sai daga nan likita ya amfani da ilimin da yake da shi da kuma kwarewa da yake da shi na yau da gobe da ko kuma na yau da kullum sai ya iya ganewa menene yake tafi da kai daga nan zai baka gwaje-gwaje bisa da abin da yake tunani daga nan kuma ansa in ya fito shi zai tabbatar masa abin da yake tunanin kana dauke da shi na cuta to idan baka bayyana ba ko ka kawo kanka ka ci gaba da boyewa to ba za a iya gane haka ba idan ka ɗauki abin cuta wanda ta safi ciwon taɓin hankali ko kuma ciwon kwakwalwa idan mutane cuta ne wanda mutane da dama ba sa son a ce a cikin danginsu ko 'ya'yansu ko zuriyarsu suna ɗauke da ita saboda tsangwama da kyankyani da yake tattare da mutanen da suke ɗauke da irin wannan abu misali yanzu ka ɗauka a ƙasar mu ta hausa idan yanzu akwai mutum yana da ciwo na taɓin hankali za ka ga ko aure ba a so a haɗa jinsi da shi za ka ga ko a cikin abokansa idan ya yi wani abu ya ɗan faɗi wani abu wanda ya ɗan saɓa tunanin wasu za ce a ah, ku rabu da shi yana da aye eh, yana da taɓin hankali ko kuma za ce ba ku bugun aljani ne ko kuma gyaran garaya duk dai akwai irin kalmomi da ake amfani da su don a nuna mutum yana dauke da wannan cutar a muzanta shi ko kuma aimanta shi ko a kaskantar da shi a cikin al'umma. Bata ma babu bata ragi, kai sakewa suna ga sosai. Bincike ya nuna cewa adadi mai yawa na mutane kan jahilci nau'ikan cutukan kwakwalwa wajen alakanta cutar da aljanu al'amarin da kwararren likita Dr. Abubakar ke cewa sam cutar kwakwalwa ba ta da alaka da aljani. To, muna gaba aljani bane. Wasu abubuwa ne suke faruwa sai wani hanya na jini ko ya toshe ko jini ba zai zo da yawa ba ko ba zai samu iska isasshe ba cikin kwakwalwar mutum sai wani abu ya faru wani kuma jin ciwo ne ko ya faɗo a bishiya ko yana gudu ya faɗi a ƙasa ko ya hatsari a mota ko wani ya ɗauki wani abu ya buga masa kai kamar sanda to da dama an kaga mutum yana wani abu wanda ba ya dan saba yadda abun mu na al'ada a nan gurin sai a ce aljani ne ya buge shi duk gargadin likitoci da kuma sarƙaƙiyar da ke tattare da larurar ta kwakwalwa wasu iyaye kan gwammaci jinyar 'ya'yansu a ɓoye a ƙoƙarin kare su daga tsangwamar jama'a kamar dai yadda wata uwa ke shaida mana yadda ta ɓoye larurar ɗanta har lamarin ya tsananta. to na farko dai dalili na da yasa sa ban fitar da ban fitar tarar da cutan wannan yaro ba na farko ni ina ganin duk in aka ce yaro yana da wannan matsala za a dinga tsangwame tsangwame kasan kuma sha'ani na mutane yanzu wani zai ce wancan dan ma ga abin da yake damun shi to sun ki su basu kai shi asibiti ba su basu nema ba mishi jinya ba to su basu sani kuma ba na son in sani ba ne saboda kar a fara mun lissafi a 'ya'yan da na haifa ma an samu mai irin wannan matsala to shi yasa ni kuma nake koyewa to na koye din san sannan na biyu kuma matsalan kuɗin da za a je a yi masa jinya to amma kuma daga baya abun gaba gaba yake yi maimakon a ce ciwon yana raguwa amma baya raguwa yana ci gaba. To amma yanzu wani hali yake ciki mai wani shawara kuka yanke a dangane da makomar lafiyar shi wannan yaro. Yanzu dai tun da mun ga babu mafitan nan dole ne za mu koma mu je asibiti. Mu je mu nemi shawarwarin likitoci mu gaya musu tun daga lokacin da abun ya faru har izuwa yanzu. Gaskiya dai babu wani sassauci a cikin ciwon da yake fama da shi. Me za ki gaya wa iyaye wanda suka dauki mataki irin naki na kin fito da ciwon yaransu musamman da abin da ya shafi ko kwakwalwa gaskiya wannan babban cuta ne don kwakwalwa shine mutum da kwakwalwa da zuciya in aka ce babu kwakwalwar nan babu yadda za a yi zuciya shi ma ya fita ya yi abin da ya kamata kiran da zan yi wa yan uwana mata masu irin wanda ni na yi su yi su me da komai ba komai ba duk Allah yana dora wa kowa abin da ya so kuma abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya so a lokacin kuma da ya ga dama kuma idan ya tashi sai Allah ya taimake shi ya yaye ni. Kaya suke ma Allah. kariya suke ma Allah kayan aro bai kama da naka karya suke ma kun shirin shi bai Abubakar Sari ya ce dalilai masu alaka da tsangwama da kyama ko kuma muzantawa suke sanya mutane ɓoye cutar kwakwalwa ta yadda suke kai kansu ga magungunan gargajiya wanda kuma ke sake ta'azzara cutar ta kwakwalwa. Akwai tsangwama da kyama da ake nunawa a wanda suke dauke da wannan jinya din musamman in ka zo harkar neman aure ko kuma mu'amala ta yau da kullum misali yanzu da muke lokacin siyasa an zaka ka nemi shugabanci a ce a yana da yana tabin hankali ko wani abu da wanda za a yi murzanta ka to wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mutane suke boye cutan za su iya kokarin su ba su bar duniya ta san ɗan uwansa yana dauke da wannan cutan ba so a sakamakon haka ne ba za su iya zuwa asibiti ba sai su je su ɓuya su ɗauko wani mai maganin gargajiya ko hayaki ko a ta rubutu ko dai wani abu na gargajiya wanda za a yi dan ya samu sauki wanda ka gan ya zo asibiti za a yi gwaje-gwaje ne bayan an masa tambayoyi idan an yi gwaje-gwaje an sa ya fito daga nan za a iya ko a bashi gado a rinka bashi magani ko kuma a rinka bashi magani yana tafiya gida yana sha a bashi lokacin da zai rinka dawowa ya zo a duba shi to zama a kawo mutum ko kuma a bayyana yana da wannan cutan yana da haɗurruka da dama abun zai ci gaba da karuwa da in yana mataki kaɗan ne wanda za a iya tare shi in ba a faɗa ba an sani zai karu galibi akan gane yaran da ke da matsalar kwakwalwa tun daga karancin shekaru musamman ta yadda suke gudanar da mu'amalarsu da sauran yara abubakar wani matashi da kaninsa ya sami larura lalurar kwakwalwa tun yana ɗan shekaru biyu ya yi mana ƙarin bayani kan yadda lamarin ya faru. Farko dai lokacin da abin ya faru lokacin da yake karami shi yaron bai son shiga damuwa bai son shiga cikin abokanan yara su yi wasa. kuma sometimes wayansu lokacin daga ga ya fashe da dariya ko kuma ya fashe da kuka ana nan ana nan ya kai dai shekara akalla ya kai shekara biyu yanzu kuma abin yana dada tafiya abin yana dada muni yanzu ya kai shekara gaskiya tara eh, amma an kai shi asibiti iyayenka sun kai shi asibiti gaskiya ba su kai shi ba nisa ne suke gudun kaiwa asibiti to sabila abin da yasa suke gudun kaiwa asibiti sabila da ba su so wai idan aka kai yaran asibiti yan uwanci su dinga tokanan shi ko kuma wani abu da haka yanzu wani hali yake ciki ina gida ana ci gaba da jinyan gida kenan eh ana ci gaba da jinyan gida gaskiya sosai dun ba su yadda su kai asibiti sun ce ba su wani yadda da wani gwadon asibitin ba amma kai a matsayin yana ganin ka waye kai karatun boko da sauransu baka shawartar iyaye a gida su kai shi asibiti gaskiya ina shawartar su yake dai kawai ba inda ka iyaye iyaye ne in ka yi magana da iya cewa kai rashin kunya ko kuma wani abu amma dai gaskiya ina shawartar sai su kai wa dan dada kuma jan hankalinsu akan wannan abun sabila da su kula da lafiyar yaran. Kwararren likita Dr. Abubakar Sari ya ce rashin bayyana cutar kwakwalwa tun a matakin farko shi ke hana saurin warkewa ko da an je ga likita daga baya. Haka zalika shi ke sauya fasalin cutar zuwa ta gado wato daga iyaye zuwa 'ya'ya. idan kuma aka zo aka sani a lokacin da abin ya riga da ya nisa to warkewansa ba zai yi ko samun saukin sa ba za ka gwada shi da wanda ya zo tun yana bai yi nisa ko ya tsanani a jikin shi ba bayan haka kuma daga nan idan aka boye din in aka je aka hada aure wannan zuriyar da wannan zuriyar to ya'ya suna iya gadan wani jinya na shafin wanda abin wanda ya shafi bangaren kwakwalwa din ko ciwon hauka din so kaga idan ba a bayyana shi ba mutum yana da shi zai ci gaba da yaduwa a cikin al'umma to madalla kalaman dakta abubakar musa Masar kenan babban likitan kula da lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi a Najeriya wanda ke bayani game da illar kin bayyana lalurar kwakwalwa tare da neman maganin cutar tun gabanin ta tsananta. Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana mu Ibrahim Malam Goje. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.